ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دبيار دوات رمضان جاهد صلى الله عليه وآله وسلم شكارة تبوتة يتليون جدا عشرين دشيدة ديلي عشرين دبيار دوات رمضان شكارة تبوتة يودا عشرين دبيار من أقاله لما لم تجد فلكي مقرام يكوني من دبايا لمنكوني أو رفوه kinimar Allah da yadda da ajawarsa ya ƙara da sokin a wani masallaci mai albarka. Masallacin margari malam Salu Al'umma da ke nan wasu Isma a gwazan dutse wa wasu wadazzari da Kaduna tare Najeriya. Zan kira tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda shi ne tafsirin mauna ashirin da biyar a wani shekara insha Allah. Muna nan a cikin sotul ma'ida gabanin mu ci gaba da tafsirin Eh, muna fatan kuwa a ƙara dagewa da addu'o'i musamman a wannan goma na ƙarshe a waɗannan darare da muke cikin su musamman daren ashirin da bakwai ana idan aka azumin ashirin da shida ma'ana ranar laraba kenan to daren da zai biyo daren alhamis yana da fada sosai a yi ƙoƙari a raya shi a sa kawuna da iyaye da 'ya'ya a cikin addu'a a Najeriya da arewa da kaduna da zariya da gidajen mu addu'a sannan duk da ji sautin nan amma su suna da bukatar addu'o'i kamar haka addu'a ta farko akwai manya-manyan ayyuka da suke gabanmu waɗanda muke so mu ƙarasa, Allah ya ƙarasa mana Allah ya ƙarasa mana abu na biyu kuma muna son mu faɗaɗa gurin nan akwai ayyuka da yawa da muke so mu yi shi ma a sa addu'a abu na uku akwai program da muke yi shekara shekara ta hudu kenan shekara ta farko mun yi makon alkur'ani mun yi makon eh, sunna mun yi makon aƙida bana za mu yi makon tarbiyya insha Allah matsalolin tarbiyya tsakanin mataye da mazajensu ƴaƴaye da iyayensu ɗan tiktok matsalolin yara a jami'o'i wa haka zaɗe su za a tattauna za mu gayyaci manya-manyan malamai daga ɓangarorin najeriya to magana ce take da buƙatar kuɗi take da buƙatar shirye-shirye eh, miliyoyi ake kashewa zuwa yanzu ba mu da ko naira goma na wannan abu amma mun san Allah zai yi in sha Allah da aka an samu a cikin addu'o'i Allah ta'ala ya taimake mu ya yi mana damuwoyin mu kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi eh, wata baiwa Allah ta kawo kuɗi naira dubu biyu wakati Allah ya fata da alkhairi wata ta kawo dubu ɗaya ta hanyar soyayya ba ita ma wakati Allah ya fata da alkhairi wata ta kawo ko wani ya kawo alƙur'ani guda biyu wakati Allah ya fata da alkhairi akwai kori da lalle an kawo kori abinci ake sawa ko so za a fashi a cikin ifar kenan lalle kuma marayu da ake yi musu lalle da ya sunan da kitso su ma Allah ya da eh, za a fara daga ashirin da shida da bakwai zuwa dai abin da ya samu Allah ya ja Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya mu da gidan aljanna eh, za mu iya kokarin mu wannan sura mu gama ta gabanin mu kai karshen tafsirin nan insha Allah mu fara a wannan sura mai albarka a aya ta ɗari da uku yau za mu tashi aya ta ɗari da hudu mai Allah ya ce a ranar miya. A rubu billahi ne na shaifanin rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءنا شيئا ولا يهتدون نعم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون waɗannan ayoyi guda biyu mun bar su amala saboda suna da alaƙa da ayoyin da muka karanta a jiya mun karanta mushrikai suna da wasu ɗabi'u da suke yi abin da ya shafi dabbobi suna waro wasu dabbobi ba a cin so ba a hawan so ba a daura musu kaya daga ci akwai bashira akwai fa'iba akwai wasila akwai har ita bahira ita ce dabbar da za ta haihu hatta haifi ‘ya'ya guda biyar to ta sami yanci ko yanka ta haka yi mata ba za su ci ba domin bai kamata mace a yanka dabba mace wacce ta yi wa habbiyar ba kuma ta ci wannan a tunaninsu kenan ma'ana suna tausaya ma junansu sannan nonon ta babu mai sha sai dai gunki zama suna ganin gumaka sun taimaka ta yi yaya guda biyar ta wannan kafirci ne dabba ta biyu ita ce wato sa'iba ma ja'ala Allah min bashiratin wala sa'ibatin ita kuma sa'iba ita ce dabbar da ake barin ta a matsayin bakance idan mutum yana da wata bukata ya ce idan Allah ya biya mai duk da su ba san Allah ba idan bukatar ta biya to za su ware wata dabba a bar ma ka ita kamar ya ce in bai da lafiya ya warke kamar ya ce in mace shi ta haihu kamar in yana da wani bukata ya samu ya biya to wannan dabbar sai ya batta ga gunki ita ce sa'i ba akwai kuma A dabba ta gaba ita ce wasila ma ji Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila wasila ita ce dabbar da ta haihu bakwai haihuwa na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai to idan ɗa na bakwai da ta haifa ya mace ce to ba za a yanka ba za a ci ba amma idan namiji ne za a ci idan kuma ta haifi ɗaya biyu namiji da mace to sai a ce namijin ya ci arzikin mace sai kuma hani ita kuma hani ita ce ko kuma shi ne raƙumi ubangarci. wanda yake ma raƙuma mata barbara aka haifi ‘ya'ya goma to shi ma wannan ana ‘yan tashi sai ya zama na gumaka ne ƙagar wannan hauka ne sai ka ga raƙumi ya kai raƙumi ma da mutane na jin yunwa ba za su ci ba Sau da an bar ma gumaka to duk waɗannan kafirci ne shine a yau Allah ta'ala yake wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah da za ka ce muku ku bar wannan shirman da kuke ku dawo ma abin da Allah ya saukar wa ila rasuli <clears throat> kuma ku ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen bin dokokinsa qalu sai ka ji kafirai suna cewa hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abin da suka tarar da iyayensu suna kai na maguzanci ya ishe su za ka su ba za su bar addini fiye da su ba Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayensu ba su san komai ba ko da fatattu ne hakanan za su bi su irin bin makawo ga jagora su iyaye abin a bi su abin a yi musu ladabi ne abin a girmama su ne amma duk lokacin da iyayen ka kawo wani tsari da ya saba ma qur'ani da hadisi ana kare shi ne a cikin qur'ani da hadisi to wannan dabi'a na mushrikai na dagewa da bin abin da iyayen su suke kai Allah ta'ala ya gaya mana a gurare daban-daban misali a cikin suratul baqara Allah ta'ala yana cewa وإذا قيل لهم, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نعم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله يقول إذا قيل لو متبعوا ما أنزل الله إن أكت مسكبي أبين الله تعالى يتوكر قالوا سيسكي بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا su za ku ba abin da da iyayen suna yi sai Allah ya ce a wani kana arba'un la yaqilu da shari'a yanzu ko da iyayen su ba su hankalta ga komai wala ya kaduna ko da ko ba kan shari'a suke ba za ku tafi su ma'ana su dai iyayen su iyayen su ko da ko ba daidai suke ba za su bi su kaga Allah ya zarge su a baka وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إذا تتلو سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا za su dai za su sabon abin da tattar da iyayensu suna yi sai Allah ya ce awa lau gane shefanu da ohun ila a zanen ko da ko yana tunzura su ne yana kiransu zuwa ga azaba ta Allah ka Sani. duk wannan Allah yana nuna bin iyaye in sun saba ba shari'a ba daidai ba ne النفط الصافات الله تعالى ذي أبن النبي أبو شركي إنهم ألقوا آباءهم إنه ألف وآباءهم ضالين نعم فهم على Allah ta da ya ce innahum su mushrikai alfau arba'un dhalin sun tarar da iyayensu ba a batattu amma duk da iyayensu suna kambata fam ala asari bi rauna za ka suna gogori wace sun bi iyayensu Allah ya tsare to ku yi hakuri jama'a akwai wata ka'ida kun ga iyaye suna da daraja har kafirai Allah bai hana su bai zarge su sun bi iyayensu ba Allah ya zarge su ne sun bi iyayensu akan bata sun bi su akan mene mata to abin da yake ban mamaki a yau hankulan yaran mu matasa da yan mata Da yarinya ba ruwanta da abin da iyayenta suka taso a kai na addini da al'ada ta ɗauki al'adar turawa ai da aka ce kar abi iyaye ana nufin kar abi su akan me mata ma'ana ƙur'ani ya yi ishara kan in akan daidai suke waye kamata a bi su to idan iyayenka suna kan bata an ce karka su to da wani dalili ne za ka kama wani batacce wanda asalin shi daman batacce ne ba ture? ko yan fim idan muka ce yan fim ma muna nufin duk yan fim akan bata yake ba la hasha lillah amma muna cewa mafi yawancin su da suke koyarwa kakanni su cire ƴaƴan yanzu ba ƴan matan nan da za ka rufe masallacin nan ka ce duk wacce bata iya ɗaura zani ba nan za ta kwana za ka sha mamaki ba ba ana magana wai bin qur'ani da hadisi bane daura zani yau in mata ba su yi ba kullun daga tsakar da dogon riga kaga nan abubuwan da kake gani al'adu ne namu ba shari'a bane, amma tun da al'adu ne masu kyau kula da su sa'annan a iya analisis da wahala ka ga wanda ya kai malam bahaushe sura ba ka gana ka sai ka je maka wallahi ka ga balarabe ka ga wannan kware gayu ke ya kura gayu in ya sa jan labiyar shi ya jefo ta shi ke inda za ka gane wannan mai kudi ne a gila sai sai agogo amma malam bahaushe shi yake da sutura ya sa babban riga ya sa falmara ya sa ‘yar ciki ya sa wando akwai zabuni sannan a nau'ikan kayayyakin ma akwai wundiya akwai akka biyu akwai akka ɗaya akwai akka tara ina fata an gane akwai rigar da dobulci da wahala ba haushe ya yi shiga asalin tsaraicin shi fita ba zai fita ba ka kalli sarakunan mu malam mutum ya sa riga ya sa babbar riga ya sa alkyabba ya yi rawani ya yi dan dai a kare mutunci ka kalli iyayen mu mata yadda suke sa sutura bayan ta sa ɗan fankai suke ce mai yasunan shi a'a kamfai ke ana maganar mutanen da kuma. na da na da ofafi na da ne suke ce mai a zo a sa sukat a sa zani dogon riga shimi akwai wata wani shi shimi zo ruwa kada za ka jallabiya ce ma to duk waɗannan abubuwa a tsara daidai da zanin iyayenmu mata noma zani ya jibi ciki da alaƙu suke ciki da alaƙu, sai mun tsofaffin teloli muka san ciki da alaƙu. ma'ana zanin za a yanka shi a tsakiya kuna ganewa sai kuma a nemo yaji yadi ɗaya a raba shi kaga ya zama yadi biyu kenan tsakiyar zanin shi ma sai a ƙara shi sama da ƙasa da tsakiya da kaji a tsakiya sa'annan shi kan shi ɗinkin ciki da alaku ya bambanta da nomar ɗinki domin ana ɗaura ɗaya a kan ɗaya ne a haɗe sannan kuma a danni. da haka idan tsohuwa a da ta fidda zaninta za ka gan shi kamar babbar riga ne dogo ne ya fi tsawonta shi sa za ka ga suna ɗaura zanin ba a ƙugu suke ɗaura shi ba a hammata ake ɗaura shi kama da mai tsawon shi sa'annan ku kalli rigunan su a da sunan rigarsu yawo da ɗomiya ma'ana in kika zo ɗiban miya sai hannun rigar ya shiga cikin miya yadda ka san hannun jallabiya haka yake wawuce ki tsawon rigar kuwa inci hamsin lokacin da muna yara ƙanana muna ɗinkin iyayenmu mata ɗinki hamsin aka zo ana ɗinka riga ɗinki arba'in da biyar iyayenmu suna cewa yanzu wannan kamar ƙasana ɗinki arba'in da biyar nan fa ya wuce gwiwa da yawa kai ba iyayenmu ba ku kalli ƴan fim ɗin da ma rigunan da suke sawa ku je ku kalli fim ɗin sangaya ku dubi irin rigunan da suka sa tarbiyya ta zo ta lalace aka koma ana ɗinkin riga inci arba'in aka koma tsawon rigar mace inci talatin da shida aka koma ana ɗinkin mace inci talatin a yau ana ɗinka ma mace tsawon riga inci sha takwas inci sha takwas to an bar al'adu an bar addini an kaɗa ko al'adun turawa an kawo su a cikinmu mutanenmu ne fa yau ranar sallah sai da an sai ma yaro jin kamar da kirsu ne sai da ranar sallah da jin guda ka a musulunci ana son a iyaye in suna kan in suna tabbata a kyale su to mu a yau yaranmu iyayenmu da suke kan daidai an kyale su aka ji aka ɗauko turawa aka biyayya gare su wannan ba daidai ba ne Allah ka tsare wa idza qila lahum muttabi'u ma anzala idan ka ce musu su ba abinda Allah ta'ala ya saukar wa ilar rasuli da abin da annabi ya saukar kalu sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba ana abin da suka tar da iyayensu suna kai ya ishe su sai Allah ya ce awalau kana aba uhu haka ko da iyayensu sun kasance kalu hasbuna ma wajadna alayhi aba ana sai su ce na قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا suka ce abinda suka tar da iyayensu akai ya ishe su awalan awalan kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun Allah yace ko da iyayensu ba san komai ba ko da akan bata suke haka za ku ci gaba da musu su to wannan Allah ya zarge su Allah ta'ala ya dace da mu to me Allah yace a gaba ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ta'ala ce ya yi wallabi na amon ya waɗanda kuka yi imani alaikum an fusakkum kowa ya ji da kai shi alzimu an fusakkum al'amal bi ba'atin lahi ta'ala idan kuka yi wa'azi kuka yi wa'azi aka to kai dai ka rike da'ar Allah kai iya iyawanka ka ba Allah la yadurrukum man balla idza tadaytu duk wanda ya bata ba zai taba cutar da ku ba matakar kukun shirya Ai ya mu'minuna ya ku mu'minai alzimu anfusakum al'amal bi ta'ati Allah ta'ala lizimta makawudan ku da'a ga Allah da aikin da na da'a ne da Allah ku daura mu kanku wa tarka ma'siyatihi kuma kowa ya bar saban Allah inna la rukun man salaka ghayra sabilil sabilil haqq duk wanda ya kama wata hanya ba ta daidai ba ba zai cutar da ku ba idza antum istaqamtum ala siratil lahi ta'ala matakar kun tsaya a kan tafarkin Allah fa amantum bi rabbikum kuka yi imani da ku? wa atumuhu kuka yi ma'alla da'a wa min zalika cikin yi ma Allah da'a qiyamukum bi wajibi amri nas bil ma'ruf ku tsaya tsayin daka, ku dinga umarni da kyakkyawa in ku ga mutane suna yin ba daidai ba ku yi ku umarce su su yi mai kyau idan suna yi mara kyau ku ce su bari wa nahyihim anil kuma ku hana su yin barna wala bayira alaikum ba da zarika. ba ku da wata matsala inda dai kun yi wazi in tamadau fi yi wa balalihim mutane suka nutsu akan fata da haraka to ku wannan fatan nasu ba zai cutar da ku ba ma dumtum qad addaytum haqqallahi ta'ala fihim matakar kun soke haƙƙin Allah a cikin su wannan aya da yawa wasu suna kuskure mata mutum yana kallon ana fadala mutum yana kallon ana saban Allah sai ce ai Allah ya ce alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi la yazurukum man balla idza tadaytum wanda ya bata ba zai shiri ba zai cutar da ku ba kun shiri sai mutane su daina wa'azi na ai da Allah yake la rukun man dalla idza tadaitum wanda ya bata ba zai cutar da kuma uku kun shiryu fa yana da cin alamar shiryuwar ku ba wai ku ku daina saban Allah ba bayan kun daina saban Allah ku hana wani ma yi saban Allah kamar yadda na sha gaya muku shi mai wa'azi aiki biyu ne akan shi na farko ya sauke nauyin da Allah ta'ala ya daura mai na biyu kuma ta iya yiwuwa wani wani ya tuba ya bari kun ga a cikin ramadanin nan cikin injazat da muka samu muna gode ma Allah akwai wa'azi da muka yi akan shaye-shaye ko jiya na haɗu da mutum biyu waɗanda na ji daɗin abin da suka faɗa game da wannan wa'azin ya yi asiri ɗaya ce na tsakanin da Allah ba ka shaye-shaye na ce ba na yi taba yi ba na ce ban taba yi ba ya ce to ya ake kasan sirrin wannan abu na ce ai bincike ne shi mai wa'azi ai mai bincike ne dole ka zama kana bincike akan duk abin da za ka yi magana a kai domin da yawa yawan yaran nan shi ɗaya abin da ya ɗaga mai hankali ya ce wallahi malam bai taɓa sanin wannan farin ƙashin na doki ba ne sai a wa'azi ya ji an ce rabi ake ba doki shi yana afa biyu uku hudu biyar ya ce wallahi ya daina har abada kaga abin nema ya samu ga wanda ya rubuto cewa shi safara yake yi tun daga Legas to yanzu inda mun ce ya an amanu alaikum ya la yadurukum man za ta tadaytum tunda mu ba ma shaye shaye mu daina wazi akan shaye shaye wadannan za mu samu su za mu samu su to yanzu kuma abin da muka faɗa an ƙara min ilimi na faɗi kusan goma sha bakwai aka ƙara min da wata kusan sunanta lala wai lala to yanzu kada sanin wannan sunayen har uwaye zai taimake ku domin wani lokaci ana cinikin ƙwaya a gabanki a ɗakinki ƙyakki na sai da ƙwaya ba ki sani ba sai a ana ta ciniki ya tsuntsun lafiya lafiya lau yara kwana biyu lafiya da kai ai yau na gaji sai ka ce kai ai ban gaji ba ai ni yau na wallahi la la la la la la shirki ake yi ba su kani ba fa la la la ai ni yau ban gaji ba ai ni yau ai da rafi kike ji a la la la la la la la to wannan la la la la la din shirki ake yi an kifar da keke ba su sani ba Allah ka shirya da mu to la yadurukum man ta dai tadaytum ba tana nufin a daina wa'azi ba da yawan ku yaya mata kuna da wannan matsalar dan kishi ya lalace la yadurukum man dalla idza tadaytu karki haka malami ka sun su la yadurukum man dalla idza tadaytu karki yi haka da kaga ana yin ba daidai ba ka hada yaro nawa ne ya lalace bayan mutuwar sa? lokacin da uban shi yana da rai uban tsayayye eh, mafi yawancin yaran nan da kuke gani wallahi maraiki ke su. ku je ku nemi lafiyar da ne a ADU nan fil Kongo akwai bambanci tsakanin maraya da maraiki maraya shine wanda baban shi ya mutu shi shine wanda 'yarsa ne kula magana sallallahu alaihi wasallam ce mishi Allah yayi alam yajidika yatima alam yajidika yatiman fa'awa na wa wajadaka dallan waje wa wajadaka إذا أغنى ku saurare da kyau da ku nake iyaye da yawan ƴaƴanku maraici suna cikin maraici kuma da iyayensu yaro ya wayi gari ba san me ya ci ba me ya sha ba ina ya kwana suwaye abokan shi shi ne maraici ai ai maraici bai takaitu ga maraya ba maraici daban maraya daban maraya shine wanda baban shi ya mutu maraici shine wanda ya rasa mai kulawa kuma yanzu ya fi mafi ya ƴaƴanmu rashin kulawa ne duk abin da ake nema su yi za su yi amma rashin kulawa ne Allah ka raba mu da maraici amma ba ka isa ce Allah ka raba mu da maraya dole a samu maraya da haka mu yanzu ba matsalar marayu ba ne take damu matsalar ne maraiki ga yawo da uba sai da mai kulawa kowa ya ce ai ba komai duk wanda ya lalace ya ce bai lalace ba na ka iya wanka. in ƙarfinka ya kare sai kai saranda sai kai saranda ya ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ila Allah marji'ukum jami'a Allah yace matattara gaba ɗaya zuwa ga Allah take ran tashin alkiyama fai na biyu kun bima kuntum ta'maluna sai ba ku labarin abin da kuka farce kuna aikatawa da haka kowa ya tsaya tsayin jaka. ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah kuma duk abin da Allah yake so kai kai ba kin gurguru duk abin da Allah yake so ka bari ka bari ba kin gurguru wadannan ƴaƴa da Allah ya ba mu amana sawawu mu muka haife su ko ba mu muka haife su sawawu muna dangantaka su ko ba mu dangantaka da su mu kula da su mu kula da su mu dade musu addu'a da yawa yawan mutanen da ba su haihu ba suka kula da 'ya'yan wasu sai 'ya'yan wasu suka zama 'ya'ya a gare su mun tar da malamanmu suna ma malaman da suka gabata suka mutu shekara bakwai a addu'a da wasafi da aikin hajji Malamanmu a ashaq musin abbas ya yi ma ne hazaf aikin hajji ko wani cikin malamai ko Ibn hazab ko wani cikin malamai a cikin malaman musulunci akwai malamin da ya mutu shekara 700 da ya karanta tarihi sai ya ji ai har ya mutu bai aikin hajji ba ya tafi yayin aikin hajji ka ga mun me alakar shi da shi na dangantaka na jini shekara 700 amma saboda musulunci da tarbiyya ya ya tuna da shi ko sarakunan zazzau din nan za ka sha mamaki tun da aka kafa sarautar zazzau babu sarkin da ya taba yin aikin hajji sai sarkin zazzau aliyu shi sauran ba su aikin hajji ba bai zo ya ga dama ya musu aikin hajji ina fata an gani da haka ya ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza hadaytum karka ce kai ka tsira akwai wasu kurakurai da bahaushe yake yi a maganganun shi da karin maganan shi in ba a yi fashin baki ba waɗannan maganganun kurin kusurai ne daga ciki akwai karin magana da bahaushe yake cewa in jifa ya wuce karanta wannan ba daidai ba ne shi ne na yanzu rukun mun bane za su daidun ka ɗauki ƙarshen da kawai akwai karin magana da bahaushe yake cewa in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta la'a idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka haɗu da shi ku kashe wutar tashi ai duk la'a zuwa rukun mun bane za su daidun ne wai giba ya wuce kan kai fada kan kowa duk da su malaman hausa yanzu da Dr. gargi zai ji sai ta ah, ba haka ake nufi ba sai ya yi bayani su malaman hausa za su iya kara magana amma mu a matsayinmu da muke ɗalibai shari'a idan wani ya fada cikin musifa haɗuwa ake a raba shi da masifa an gane ko Allah ta tsare mu daga fadawa cikin musifa to me Allah ya ce a gaba ya ayyuhal ladina amanu آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أوان الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين نعم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله ya يهدي القوم zo ƙarshe ga manya-manyan ayoyi da suke da buƙatar fashin baƙi ga lokaci ya kuma ba muka fara wannan sura ina son mu kare ta bana insha Allah kusan mu tafsirin mu ba tafsiri ba wai a ɗauko daga bakara da sai an sauka duk da shi wannan mun daga bakara so shi kuma an zo ƙarshe ga hukunce-hukunce masu yawa da haka za mu takaita bayanan saboda muna son mu rufe tafsirin nan nan da kwana biyu ko uku insha Allah sai kuma bari Allah ya sa muna zai ce mu daura so waɗannan ayoyi da alalan mu ya ta karanta suna magana suna magana da akan muhimmancin wasiya mazala sallallahu alaihi ya faɗaitar da mu da yin wasiya Mazala ya ce bai kamata ga wani musulmi da yake da wani abu yake so ya wasulci da shi ya wuce awa arba'in da takwas bai yi ba. Jama'a kowa ya je rubuta wasiya. Wanda ya ce to ni wasiyar ne zan bari. Ban da ko komo. Wa ya maka sai ne kuɗi yake barin wasiya. Akwai abubuwa da za bari na wasiya. Akwai abubuwa za ka bari na wasiya. Za su kamar haka. Abu na farko. Duk abin da kika son saɓan Allah ne a mutuwa kirke da ya miki. kila family ku suna kukan mutuwa suna birgima ki ce in kin mutu barke da ai miki kukan mutuwa ba ya miki birgima abu na biyu idan kin mutu ai gaggawan binne ki domin aka haka ya tabbata sunna abu na uku wance da wance da wance ki mun wanka abu na hudu wane ya min sallah abu na biyar a kai ni makabarta kaza abu na shida a yi min kabari kala kaza abu na bakwai a biya mun bashi abu na wa haka na biyu na bashi rubuta kina bin wani bashi rubuta in kina da wadata in na mutu kayan a ba wani a ba wani shi wata shi zai da akwai wata tsakanin wakafi da wasiya shi wakafi kana iya yi da ranka wasiya kuma sai bayan ta mutu kada wata ta sake ta mutu karki sake ki mutu baki bar wani abu da zai dinga samu ke lada a lahira Karki sake ko kayan asawa, ko gadanki ko katifarki ko maka wanda shi a to me wakafin katifa akwai gidajen marayu kake wakafin katifa ko ki kai eh, kujerunki gidan da ake soke baki ko wata santa ta addini ko teburi ko eh, abubuwa ko wakiti Ita wannan burkitin na yi wakafin shi masallaci ko yanda ta makamantan waɗannan fa ita wasiya in an yi ta ana updating dinta bayan lokaci sai ka zo ka ɗauko ka karanta ka gyara kina da 'ya'ya ki bar musu wasiya ku rike wane da wane a matsayin iyaye ku riƙe wane da wane ku yi haƙuri da junan ku kar ku yi faɗa da junan ku duk ku bar ma 'ya'yan ku wasilci ba ku lokacin za ku mutu ba sa'annan ku bar wasilci in na mutu to wane shine jagora a gidan nan duk abin da ya zartar ni na zartar in kuka saba mai ni kuka saba wa musamman akwai babban wa musamman akwai ƙarin uba idan musamman akwai wani ɗan uwa da ya damu da kai to amma ka mutu baka bar wannan tsarin ba sai ka ga yaro ɗan ƙarami ka haifai amma idan ba uwan kuɗe uban kuɗe ba sai ka wuce wuce bai, baka ishe shi kallo ba akwai wanda ya zo yana mun complain na nan ya ce ya yi da Allah ba su da aiki ne ba da su Yake kuma dukkan musu shi ɗauki da su. yaron da yake zakalkale mishi yake zagi shi yake ci mishi mutunci da aka haifai shi ya sai rabon sunan shi uban suna da rai amma shi ya sai rabon sunan shi suna ka iyaye ku dinga barin wasilci yanzu mace ya lalace ba ruwan kowa da kowa wannan yan uban takan yayi yawa ka ga mutum yana cikin talauci kaman zai mutu da ɗan wani cikin rufin hatsi ku rubuta wasiya ku dinga ce mai ƴaƴanku ku haɗa kanku ku yi haƙuri da junanku ku girmama abokan iyayenku ku girmama malamanku ku girmama dattawanku ku girmama ƴan uwanku ku daina fasa sirrin junan ɗaya daga cikin magabata da ya zo mutuwa sai ya tara ƴaƴan shi da ya tara ƴaƴan shi sai na ko tsintsiya da ya dako tsintsiya sai ya ba su tsintsiyar a haɗe ya ce ku karya min ita ya ba babban wan yayyayya karya ya kasa na biyu na uku har ɗan auta suka kafa sai ya kwance ɗaurin tsintsiyar da ya watsa ta sai ya ce ma babban wan ɗauki tsinke ɗaiɗe kana karya. na biyun ma haka na ukun ma haka har zuwa ɗan auta suka ɗauki ɗaya kat biyu kat uku kat kafin ka ce mai duka sun kakkarya to sai uban ya ce kaga lokacin da tsintsiyar nan take haɗa a ɗaure guri ɗaya na ce ku karya duka ku kun kasa ku karya ku amma lokacin da aka kwance ta aka warware wannan yayi can wannan yayi ta, an ka karya ko ba karya ba yace to haka kuke a famin idan wacce za ta yi aure ko ku ɗaya uban ku ɗaya uban ku ɗaya a haɗu a rufa maka wannan ya kawo buta wannan ya kawo la wannan ya kawo gadin gado wannan ya kawo kujeru a rufa asiri a rufa mu juna amma idan wanda ce ba ruwa na wanda ce ba ruwa na sai a kakkarya ku rubuta wasiya tsakanin ƴaƴan ku rubuta wasiya tsakanin ƴaƴan idan kuna da fai ku wakafin su kar ka sake ka mutu baka bar wani abu makoman iyalinka ba musamman ga masu dukiya ina fata an gane to saboda muhimmancin wasiya har a halin tafiya Allah ya ce ayi wasiya ka ku ga halin tafiya ai a kosu dokoki da aka sauke ma mutum ko idan mutum yana cikin halin tafiya akwai rangwame da aka yi mai kamar ne sallah ya daina sallah kwata kwata ko yayi ne daga raka hudu ya raka nawa kamar ne azumi aka ce aje azumi ka ga nan ba dole bane ko dole ne ko ba dole bane amma Allah yace ayi wasiya ko da halin tafiyar Allah yake ya yi dina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyati ithnan dawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu almaut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi Allah ta'ala yace ya dina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Shahada da za a bar hada kuma idan mutuwa ta gaske matsayinku. Rinal Hoseyati, yayin da zai yi wasi'a Isna'il, ya samu shaidu guda biyu, zawar adalin yinku, adalci da ƙarfin ku. Ma'ana ku Mutum ne yake halin kaciya sai suka yi hatsari. Allah ya tsare ka ya tabbatar da zai mutu. kuma bai rubuta wasiya ba so sai Allah ya ce idan kuna cikin halin tafiya sai mutuwa ta zo ma ɗayan kuma kuna gargara mutuwa Allah ya ce ku yi wasiya mutum yana cikin jini cafe-cafe an yi haɓar Allah ya tsawai sai ka ce wane da wane a cikin abokan tafiya musulmai mutum biyu in na mutu kaza na yi wakafin shi ga masallaci kaza na yi wakafin shi kaza da kaza da kaza shi ne Allah ke shahadatu shaidar da take tsakaninku a da kuma maut idan mutuwa ta zake ma ku ta zo ma shi ne shine lokacin da zai yi wasiya isnani ya samu mutum biyu da wa adlin minkum ma abuta adalci a cikin idan mutuwa ta zo maka baka yi wasiya ba kuma babu musulmi kusa da kai sai Allah yake au akara ni min gairikum ko ku nemo wasu mutum biyu waɗanda ba musulmai ba ba addinin ku ɗaya ba in an barattum fil audi idan kuka yi tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut da Allah ku yadda Allah ya kira muta me kira ta da musiba Allah ya ce fa asabatkum musibatul maut sai masifar mutuwa ta same wallahi ba ka sanin mutuwa masifa ne sai baban ka ya mutu ba ka sanin mutuwa masifa ne sai uwarka ta ke ko ba ka sanin mutuwa masifa ne sai an mutu an banci da 'ya'ya ko jiya an gaya min wata mata mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya tara tara suna cikin family house ba kwana arba'in ba da mutuwar shi aka ce ta fita daga ɗakin ita da ‘ya'yanta tara ƙanin shi zai aure. Ta ce maguzawa. Kaga yanzu ba batun wani riƙe ‘ya'yan shi wani. Shi yanzu ƙanin inda yana da hankali, shi ba mai riƙe ‘ya'yan ba ne. Inda in zai yi ma ya aure ta, wani zai ce yi ta kofa duk ba wannan ake kallo ba, ka kalla wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya yi aure tara ko ka ce sha ɗaya wata ce budurwa Sama yi aisha daga wanda aka yaƙi aka bata da ƴaƴa sai wacce ‘yan manyan gida ne ta faɗa cikin bayi a annabi ya ci rayuwarsa. idan ba za ka iya aurenta ka karki 'ya'yanta, ba ka bata ta je ta aurenta kai zuwa ka kula da ‘ya’yan. don haka mutuwa masifa ne na kan faɗa a cikin karatun Eh, almulakasul fiqi wasu ba su gane ba da ta in akwai yanda zaki kada mutum ke mutu ya baki da yaya ki in akwai yanda zaki domin wallahi ba kya ganin wulakanci da kankanci sai mijinki ya mutu ya baki da yaya da talauci ba ku da gidan kanku a ce mace tana da yaya tara an fidda ita wai kan shi zai aure ku ce hannun mace wani wace rahama ce wannan ina taimakon yake ina rama? ina jin kai kuma an bata da 'ya'ya tara yanzu wannan ya za ta aure wane ne ma zai aure ta mai ɗaɗe ma ya saka ta auru tara da 'ya'ya tara su da ku sai Allah ya kira su musiba da haka idan musiba ta same na mutuwa kuma ga shi za ku mutu ba ku yi wasiya ba Allah ya ce ku nemo mutum biyu ku kafa su shaida idan babu musulmi guda biyu sai Allah ya ce au aqara ni min gairiku ko ku nemo mutum biyu arna waɗanda ba ku ba in antum daratum fil ardi in kun tafiya ta kama ku a wasu ƙasa fa asabatku musibatul mauti musibar mutuwa ta same ku Allah ya ce tahmi sunan ma ni ba fara idan mutum mutuwa ta same sai ya zama babu shaida kuma zai bar wasiya sai ya zama an samu shaidu amma ba musulmai ba to bayan ya mutu idan waɗannan waɗanda ba musulmai ba suka ba da shaida kun san shi musu wanda ba musulmi ba da amana zai iya yin ƙarya ila ya mutu a daji da miliyoyin kuɗi da yana da amana zai iya mai ragewa ko ya kwashe ko ya rage magana to idan muku arna guda biyu so suka ce to mun yi tafiya da wani ya tsari ya mutu amma kafin ya mutu ya ce yana da kuɗi miliyan kaza ga su to idan kuka yi shakka abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne ko kuka ga alamar sun yi ba gaskiya ba sai Allah yake tahdi suna umanin da sala za ku tsayar da su bayan sallah sai ya tabbata bayan sallar la'asar fa yuqsimani billah su waɗannan shaidun guda biyu waɗanda ba musulmai ba su sai da Allah in tabtun in kuka yi shakka game da su kuna ganin wannan shaidar da suka dawo ba gaskiya ba ne to ku sa su yi rantsuwa me za su ce la nashari bihi samanan qalila la nashari bihi samanan walau kana za qurba wallahi za ku faɗi shaidar gaskiya kun ba za su sayar da shaidar da kuɗi ‘yan kaɗan ba. Ma'ana, abin da suka faɗa na shaida gaskiya su ba macuta ba ne. Idan suka yi wannan, sai ku karɓa wannan ya faru da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tamimun jari gabanin ya musulunta yana kafi sai tafiya ta kama su da wani da wani dan uwan shi wanda ba musulmi ba su ba musulmai bane su biyu sai musulmi ya zo mutuwa da ya zo mutuwa sai ya kafa waɗannan ba musulmai ba guda biyu ce in na mutu kaza da kaza a kai ma na da ya mutu sai a cikin kayan sai suka kore wani koko na zinari kokon zinari karamin kuɗi ne sai iyalan mawaci sai suka ce to mu ban yadda ba kayayyakin babanmu sun fi to sai Allah ya saukar da wannan idan kafirai suka kawo shaida ba ku yadda da gaskiyarsu ba to ku sayar da su su yi rantsuwa kuma lokacin da muke karatu a kan rantsuwa na gaya muku akwai banci tsakanin rantsuwa da safe da rana ko na ce akwai rantsuwar da take da hatsari yaushe bayan ranar juma'a ranar juma'a wani lokaci to anan ma sai Allah ya ce fariqu simani billahi eh in yaktabtu lan sharibi samanan qalila walau kana za qurba ku sa su tiran kuwa akwai aya za zo nan gaba min ba'd salah bayan sun gama sallah ba to bayan an gama sallah domin yin rantsuwa da la'asar hatsarin ke ya fi rantsuwa da daddare yanzu da mutane sun ta rantsuwa rantsuwar la'asar ka je kasuwannin kawai ka sha mamaki nan ma ake zabga rantsuwar na rantsuwar tsankariya to sai Allah ya ce a yi shaida a kafa shaida da aka kafa shaida sai zama shaidun ba musulmai ba ne da kayan da suka kawo sai a gaba a ga kokon zinari ba da aka ji ana yin bincike sai aka ga kokon zinarin a makka ashe sun sayar da shi to sai Allah ya saukar da wannan ayar ya tona musu asiri shine Allah ya ce haɗi sunan umma ba a salat ga wurin nan ko Ta haɗi sunan umar. min ba da sala za ku kai da su bayan sallah fa yi ku kimani billahi fi rantsuwa da Allah in tabtum in kuka yi shakka game da su la da sharibi samana ba za mu tsayar da wannan shaidar ta mu sauki ba ma'ana ba za mu anshi kuɗi su boye gaskiya ba walau kana za qurba ko da kuwa wanda ya mutum dan uwansu ne wala naktumu shahadat Allah kuma su ce ba za mu koya shaidar Allah ba inna idan lamina al-asimina in mun yaka mun fada cikin mutane masu kuskure to shi ke sun yi rasarar sun ce tabbas abin da babanku ya mutu ya bari kaza ne sai kuka gano ba su da gaskiya ya zai wannan ayar ina tafsirin ta ne a gurguje amma kamata mu dirga akan masu kuɗinmu da suke kai kuɗinsu kudu yanzu shi wancan bawan Allah da ya je yayi wani babban kamfani a kudu in ya mutu kana ganin waɗannan arnan za su dawo da dukiyar duka wala ba su dawo da duka janar manaja kafiri darakta kafiri accountant kafiri eh, sakatariya anniya sai mutum ya bar manya-manyan kuɗi a kudu sai da su ga dama su dawo da shi in ma kun je an sa su ƙona ba da ba yi ba amma mutane mu ba sani ba to shi kenan kun bar dukiyarsu a gurin arna mutuwa ta zo muku ba ku rubuta wasiya ba ba ku da shaida sai suka zo suka faɗi da abin da kuka mutu kuka bari sai aka gano ba su da gaskiya to me Allah ya ce fa in utira ala annahu استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما نعم يتقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان نعم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا نعم إنا إذا لمن الظالمين الله شيخ فإن أثير إذا كفى قالوا على أنه مستحق إثما شوى ولن كافرا sun cancanci laifi ma'ana sun koye gaskiya wani mai kudi ya mutu a Legas ya bar tirelori tamanin don suka kawo guda hudu ina ruwan arni shani ba don shani ai musulmi ne yake rashin hankali da hankali kun sa akwai rashin hankali cikin hankali akwai rashin hankali cikin rashin hankali to idan kuka gano sun koye gaskiya fa ha ya kuma ni makamahuma to sai a nemi wasu mutum guda biyu cikin musulmai su kuma su miƙe minan ladina sahaqqa alaihim ya ne. cikin waɗanda suke suka cancanci su gaji mamacin ya mutu a daji an na kuma sun ce ya mutu ya bar miliyan ɗari ƴaƴan shi sai a samu mutum biyu masu hankali su zo su ko su ba da shaida babansu ya mutu ya bar biliyan ko da suna da shaidu bai kusi ni billah su ma ƴaƴan sai su rantse da Allah da shahadatu a haƙo ne shahadati ma ce wallahi shaida fita fita su a gane shaida suka fita su mana ko dalili guda biyu dalili na farko su musulmai ne su waɗancan kuma ba anna ne dalili na biyu su ƴaƴan ne da waɗancan kuma ba bare ne wa ma aka daida kuma mu ba mu iya tafiya ka ba da muka ce ba mu ya biliya ba wai mun zuzuta ne. gaskiya ne inna idan da min zalimina idan muka ƙara abin da babanmu bai bari ba كانوا زما الظالمين مي الله يكي اقرشي ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم نعم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة ala wajiha waɗannan dokoki da musulunci ya kawo cewa a kawo su su tsaya yi rantsuwa zalika na an ya tubi shahadati ala wajiha hakan ne zai sa su kawo shaidar yanda ya kamata ma'ana har waɗanda ba musulmai ba sun san rantsuwa a kan kariya hankali ne arna fa domin an ce ma arne in ya ci kuɗi ya rantse da Allah in dai arnan gaske ne yana bin addinin annabi Musa ko annabi Isa wala ba zai rantse ba amma ka lokacin da yayin musulmi da suke rantsuwa kan karya ka je kotuna mutum ya danna miliyoyi ya yi rantsuwa kuma ya san karya yake to da Allah ya kakkafa dokoki ya ɗaɗɗaura dokoki ya ce a yi rantsuwa a kafa shaida to shi ne zai sa mutum ya kawo shaidar yadda yake shi ne zalika na an yi a tubi shahadati alawajiya au ya kafu an turar da aimanin ba da aimanin ko kuma su ji tsoron kuɗe shaida ta gaskiya bayan sun yi rantsuwa in mutum ya san za a sa yi rantsuwa to ko zai faɗi gaskiya wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah wasu ma'u ku ji dokokin shi ya koma su kuɗin mara zan birni da kuke yin kamfanoni wattaqullah ku ji tsoron Allah yau an wayi gari ba wai yin kamfanoni a garuruwan arna ba a garuruwan musulmi sai rayan gidan mai an ɗauki anniya an ba ta famfo ita take busa mai take rige kuɗi ita ce darakta ita ce kaza ita ce kaza duk kullun kamfani ta sani ma kai magana sai a ce wai kafirai suna da amana ina amana ga kafiri Allah ya ce inna la imana lahum fa suna da amana suna da gaskiya ina gaskiya muna sanar da cewa mutanen mu suna da takaici duk wanda ya abin arziki ya jawo ƴan kwanshi, su za su fara fitar shi lera jibirin ya yi takar shugaban kafa ya ce shi bai san rashin gaskiyar mutanenmu ba sai da ya gona akwai wani babban darakta na masallaci ba masallaci ba wai kamfani ba masallacin duma ana a'aje akwatunan sadaka sai liman ya rasu shugaban da ke kula da sadaka ya rasu aka yi canje-canje wanda aka ba shi kula da kudin masallaci katon masallaci ne a nan kaduna duk ranar juma'a ana tara sadaka idan aka sai a ce an samu dubu talatin dubu arba'in kuma an samu yawa ce an samu dubu a masallaci ne babba wanda manyan mutane ke zuwa wannan da aka rika shi kula da kudin masallaci sai yana zargin ana ci amma bai da tabbas to amma dan ya samu tabbas sai je da kanshi sai ya debo kuɗi masu yawa misali nake yi ba dole abin da na faɗa ya zama haka bane sai ya samu kuɗi naira dubu ɗari ɗan dubu ɗaya ɗai kowace dubu ɗaya sai mata sayani kowace dubu ɗaya mata sayani kuna ganewa sai ya bi akwatin masallaci duka nan ya sa dubu uku nan dubu biyar nan dubu goma duka aka hada kuɗi bayan an gama sallar juma'a da aka kawo kuɗi sai aka ce a kirga shi nawa ya sa sai ga dubu arba'in ma'ana shi kada ya sa ɗari sauran masallaci duka su goyo suka sa ka yanzu kaga ya samu tabbas ana taɓa kuɗi ko bai samu ba mataki na gaba da ya yi sai ya sa aka ɓaɓɓalla akwatinan sadakan masallaci duka sai ya sa sababbin akwatuna eh, kwaɗina ya kukulle kuma ya rike mukullin juma'a mai zuwa da sai aka tattara kuɗi aka ce masu tattaro kuɗi a biya tattaro ana tattarowa sai yanzu kaga babu mukulli a hannunsu ana buɗewa sai ga dubu ɗari hudu da tamanin da wani abu a wajen kuma da ke sa kuka gowa wadda ce ta al'ummar mu fa masarar rayuwar sa ta kuma ka da amana Allah ka tsare mana imanin shi ne Allah ta'ala yake cewa zalika ne an yi asubi shahadati ala wajiha aw taqafu aw aw yaqafu an turadda aymanihim an turadda aymanun ba'da aymanihim Allah yake wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa tsaqu kuma ku ji dokokin shi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ta'ala baya san mutane da suke fasikai ma'ana baya shiryar da su wanda ya nisa bai jinkira Allah ta tsare nan za mu tsaya insha Allah abin muka faɗa ya zama daidai Allah Ta'ala ala ta ba mu lada muka yi kuskure Allah ta zafarta mana ka wancan da shi a cikin zukata subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh